ta ji وقد تجي مولع بعد kama ala maule a an قد ila to ala ala tana jara amma lil isti'la idan isti'la'i ake kawo ta au haka akan abu kamar ka ce zaidun ala sadai zaidu na bisa rufi ko da tibda alal farda na hau bisa ga doki wa ma'ana biyu. kuma takan zo da ma'anar biyu kama wadda hadal madinata ala hina gablata ai hina gablata ala nan ma'anar biyu da biyu can yana magana kisan musa ya shiga birnin na fir'auna ala hina gablatin min ahli to kaga tunda wurin zarafi na fi fi hina gablatin na ala ta aikin wa an kuma takan zo da ma'ana an tana aikin an kuma can mawaki da ka cewa izarar liya alayya banu kushair raliya an taka bukata hmm. raliya anu sallallahu An wa ralu an amma sai ce izarar liya alayya banu wato kaga kenan izarar liya ni, sai kawo alayya wurin an to man ɗan. duk wanda ya lura ana yana nuhin tajawuzan tajawuzi bi an da ita an tajawuzi ta ka gwadi ga don ma'abuci lura ya san haka ƙetare abu daga abu zuwa abu kamar to an wadin na ƙetare daga rahi inda ya kaga an to abu na zai tajawuzi da nan zuwa nan waƙatta ji mauli a ba'adin amma an takan zo wurin ba'adu kamar ɗabaƙun an ɗabaƙin wai ba a da ɗabaƙin ruhi ba ya wa ala kuma takan zo wurin ala kama tamkawa da ƙarji ila an ka sanya alaɗin ita ko mauli a an wurin ala ita ma an takan zo wurin ala to sai sharhi tusta amalu ala ana aikatar da alalil isti'la'i domin ɗaukaka sama kasira mafi yawa kan ba ko ina ba amma wannan shi yake yawa na hau kamar ka ce zaidun alas sadai wabe ma'ana fi kuma ala ta kan zo da ma'ana fi na hau kaulihi ala kamar cewa Allah wada halal madina ta'ala ni gablatin min ahliha ai fi ni gablatin wa amalu an ita ko ana aikatar da an lil mujawazati don ketarewa daga abu zuwa abu kasiran da yawa na hau ramaitu sahama anil qawl na halba kibiya daga baka wai tana mai ketarewa daga baka zuwa abin halbi وذي ما أنا بعد كم تكن زود ما أنا بعد نحو قولي هي تعالى لترك ونا دبك عن دبك أي بعد دبك حالي بايع حالي وذي ما أنا على كم تكن زود ما أنا على كتا أن نحو قولي هي كم تشوى مواجه لا همن أمك لا أبللت في حسب أني ولا أنت دياني فتحزوني لا همن أمك ولله در ابن أمك akwai takadiratu da mahzufatu lillahi na fice lahi darru sanin ibnu amika dan ba sabban kalillahi ya tabbata ma Allah nan shi ko wurin ibnu akwai mulahi da an ka shahi an ka bar mulahun ilaihi sai an ka tsaye matsayi ne. la ablalta anni baka hihi ta garan bahi hasabin ga daraja kaga la ablalta alayya ne kace anni ya kawo an wurin Allah wala anta dayani ba kai ne mai gidana ba mai saka min wata huzuni balle ka kunyata ni to abinda a shaida cewa la ablalta anni maimakon la ablalta alayya baka fifita a kaina fi hasabin alayya kamar su umela ala kamar yadda aka aikatar da ala ita ko bi ma'ana da ma'ana an fi kaulihi da cewa ta yi iza rabiya alayya banu kushaili la amrullahi ajabani rilaha iza idan dai banu kushirin banu kushirin ya alayya maimakon ya anni sai Allah ta zo wurin an to la'amrullahi na rance da rayuwar Allah a ajaba ni rilaha yardan nan tasu na bani shawa inda sun yarda da rito zan ji dadi ai iza ya anni sai ce alayya kalma inda Allah